Sashen Hausa na mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin Sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu tsaro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin mura Amurka da ke Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da sharhi akan kalubalen karancin dala a Najeriya. Janye barazanar yajin aiki na jami'an kiwon lafiya a Bauchi. faɗakarwa akan muhimmancin shayar da nonon uwa a damagaran. Muna ɗauke da shirin a daina shan kwaya da kuma sharhin jaridun Najeriya. za mu kammala shirin da sharhin mura amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka duk kafin waɗannan sai a saurari labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum sunana maryam dauda ga cikakkun labaran Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantar su da kuma direbansu a jiya Lahadi a wani wuri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar inda ke mazaunin raƙuman dawa na ƙarshe a yankin na yammacin Afirka a cewar jama'ai. Ana kyautata zaton wannan shine hari na farko irinsa akan masu yawon bude ido daga ƙasashen yammacin duniya a yankin wato sanannen wuri da masu yawon bude ido ke zuwa a yankin da faransa ta yi wa mulkin mallaka gami da kuma raƙuman dawan nijar da ke yankin mutum takwas suka mutu biyu daga cikinsu 'yan nijar ne ɗaya mai jagorantar masu yawon bude idan ɗayan kuma direba yayin da sauran mutanen shida 'yan ƙasar faransa ne abinda gwamnan jihar talabiri ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan Muna gudanar da bincike a kan lamarin, za mu ba ku karin bayani nan gaba a cewar Tijjani Ibrahim Katilla ba tare da bayyana waɗanda suka kai haram ba. A jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya suka amince za su samar da gagaraman tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata, amma ba su faɗi yawan kuɗin da za su tura wa ƙasar ba. Shugabannin da suka gana ta bidiyo a yanar gizo bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira taron. Sun ce taimakon zai kasance a kan lokaci kuma isasshe don bukatun jama'ar Lebanon kuma kai tsaye za a turawa al'ummar kasar yadda ya kamata kuma ta yadda kowa zai san yadda aka yi rabon. Shugabannin manyan kasashen sun jaddada mahimmancin adalci da bayyana yadda aka raba tallafin agajin saboda nuna shakkar turawa a gwamnatin tallafin da 'yan labanan da yawa ke gani tana cike da ayyukan rashawa kuma ana bayyana damuwa game da karfin da iran ke da shi a kungiyar hezbollah ta 'yan shi'a macron wanda ya kai ziyara beirut ranar alhamis ɗin da ta gabata ya faɗa a jawabinsa na buɗe taron da aka yi ta bidiyo cewa ƙasashen da za su ba da tallafin na buƙatar kawar da bambance bambancen su don taimakawa jama'ar lebanon kuma majalisar ɗinkin duniya ce za ta shirya yadda za a raba tallafin duk da ƙoƙarin da 'yan adawa suka yi shugaban belarus alexander lukashenko mai mulkin kama karya na gab da lashe zaben shugaban ƙasa karo na shida a jere ra'ayoyin waɗanda suka kada kuri'a da kuma hukumar zaben kasar na nuna cewa lokacin ku ke da kusan kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada kuma sun ce abokiyar adawarsa ɗaya wadda ta fafata da shi sosai svetlana tikhonovskaya ta samu kashi 7 cikin 100 na kuri'un an ba da rahoton cewa masu kada kuri'a da yawa sun yi zaben hotunan 'yan zaɓe da suka ja layi don kada kuri'a sun nuna mutane kalilan ne suka sanya takunkumin rufe hanci da baki Lukashenko ya sha yin watsi da batun coronavirus a matsayin shirme, kuma kusan babu wani mataki da ya ɗauka don daƙile yaduwar cutar. Ɗaya daga cikin batutuwan da suka janyo gagarumar adawa a zaben. Lukashenko ya kuma yi alkawarin cewa zai ɗauki mataki sosai akan masu zanga-zangar bayan zaɓe. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya zarta miliyan biyar a jiya Lahadi, adadi mafi yawa a ƙasashen duniya. A jiyar Lahadin jami'ar Johns Hopkins ta fitar da adadin ta kuma ce yawan waɗanda suka mutu a Amurka ya haura dubu ɗari da sittin da biyu. Cibiyar ƙididdiga ta kiwon lafiya da nazari da ake kira IHME a takaice ta fitar da wata sanarwa da ke hasashen cewa za a samu mace-mace kusan dubu ɗari uku zuwa ɗaya ga watan Disamba idan Amurkawa ba su mai da hankali wajen sanya takunkumin rufe hanci da baki akai-akai ba. A wata sanarwar daraktan cibiyar IHME Dr. Christopher Murray ya faɗi cewa idan kashi 95 cikin ɗari na Amurkawa suka fara sanya takunkumin rufe hanci da baki, sama da rayuka 66 za su tsira. Mai wani jirgin ruwan Japan da ke yankin ruwan Mauritius yana kwararar da tan dubu ɗaya na mai ya ba da haƙuri saboda abin da masana fannin muhalli suka kira babban ƙalubalen yanayi. Akihiko Ono, shugaban kamfanin jiragen ruwan Mitsui OSK, ya yi alkawarin cewa kamfanin zai yi duk abin da zai iya don warware batun. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta sanar da cewa za ta tura tawagar ba da agaji Mauritius. Sanarwar ma'aikatar ta ce muna fata wannan tallafin zai taimaka wajen farfado da muhallin Mauritius da kuma daƙila gurbatar ruwan yankin. Kasar Faransa ita ma ta tura tallafin kasar da ta yi mulkin mallaka a tsibirin na Mauritius da ke yankin tekun India. Labarun duniya kenan kuka saurara daga dakin labaru na amurka da ke washington dc yanzu sai hirarraki da rahotanni da kuma shirye-shirye masanin tattalin arziki a abuja abubakar ali ya danganta ginshikan dalilan karancin dala a najeriya da ɓoye takardun dalar da waɗansu masu sukuni a najeriya suke yi abubakar ali wanda ke magana a kan rahoton karancin dala a najeriya da ke shafar lamuran kasuwanci ya ce akwai wasu ne da suka yi amfani da dalar wajen ɓoye kuɗin almundahana don hakan ya fi sauƙi da ɓoye ita naira kanta kazalika Ali ya kara da cewa boye dalar wata hanya ce da ta tada farashin dala idan aka kwatanta da naira inda a yanzu kimanin naira 470 ne dala take a kasuwar bayan fage. masani tattalin arzikin ya ba da shawarwari na hana ɓoye dolar da kuma rage sayo kayayyaki da ba su da wani muhimmancin gaske daga kasashen ketare. dololin a yi masu barayin naira din sun sace a suna ta saya a especially siyasa abin yake tasowa a ana na ana tara kudin a gida a siyasa kake gani abin yake tafiya kullum da yake ana tashi nan kuma speculators din suna nan suna rikewa kaga kuma ba kudaden da ake kawo na kasan wajen na meye sunan shi ne wannan remittances din nan na mutane ma saboda covid-19 da rashin business da sauransu ba cika yanzu yan najeriya da suke aiki a kasan waje ba cika turo kuɗi ba holding ne da sauransu shine ga kuma ga importation ga covid din nan a shi ne matsala matsalan shi ne mu koma sarrafa abubuwan mu a cikin gida da dadi ba gida mu da dadi ba dadi mu fara amfani da kayayyakin da muke da gida kuma rage barnan da ake kashe kashe kudin kan gwamnati da abubuwan da bai kamata ba muna shigo su ne zai cumulative effect din ai amma wani abu da za mai ba ta tsayuwa dama mai ne mai ne yake wannan abun nan ba mu da kuma wasu hanyoyin da ake samun kudaden kasan waje duk ko ta ina kudaden da ya kamata su zo a kasa sun tattoshe babu na biyu wanda muke da shi a nan cikin gidan an je an tsaye shi an ajiye su a gidaje Wato Malam Abubakar Ali wannan ya nuna ba wai eh, haka kawai akwai dalolin ɓoye su wasu suka yi kawo wannan matsalar? A na kwarai akwai sosai akwai akwai dalolin da yanzu suke gidaje Allah ya kaɗai ya san nawa ne a dalolin da suke hannun mutane a gidaje. masani tattalin arziki abubakar ali kenan a zantawarsa da nasiru adamu el-hikaya a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya daga bauchi wakilin abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoton janye barazanar yajin aiki da ma'aikatan lafiya na jihar suka yi bayan ganawarsu da kwamishinan kuɗi na jihar tun farko ma'aikatan lafiyar sun yi barazanar ne domin zaftare masu wani sashi na albashinsu da aka yi sakataren kungiyar gamayyar ma'aikatan kiwon lafiya comrade usman dan turaki ya ce janye yajin aikin ya biyo wata ganawa ce a tsakaninsu da kwamishinan ayyukan kudi na jihar bauchi domin warware batun biyan su hakokinsu mun ga gwamnatin ta yungura wajen biya mana bukatu kuma har ga allah yungurin da ya sa muka yi domin mu janye wannan shine sun ce za su fara sake wayannan kuɗi da suka yanke kuma mun ga kudade ne na watan shida na ma'aikatan da suka yanke wanda ba dalili kawai a kuka ga kawai sun yanke albashi ne wanda ba dalili da kuma allowance na kashi ishirin wanda ba saka mana albashi ba tun 2018 kamar kun ga haske kenan za a yi biya koyan hakokin mun ga haske tun da shekaran jiya sun fara biya kuma har yau da safe nan sun ci gaba da biya ba kimanin mutane nawa aka biya yanzu ba zan iya faɗa ba amma a yanzu an kai kusan kashi 48 zuwa tara zuwa 50 na mutane wa'adi eh. kan cewa idan ba su cimma wasu bukatun ku ba ko to kenan akwai lauje cikin mun yi da zuciya ɗaya ne na mun ba su yau gobe har weekend din nan ga yadda za su yi su karasa shawarar membobin nan idan kuma ba a yi bara nan bande muka zo muka zannar su muka ga akwai wayanda suke da matsaloli yajin aiki za a fara ran sha bin dare wayewan gari talata wannan na tabbatar maka abinda za mu talata mai zuwa daga bisani na ji ta bakin kwamishinan kuɗi da tattalin arziki umaru sanda adamu kan yarjejeniyar da suka cimma da ya kai ga janye yajin aikin gamayyar kungiyar ma'aikatan lafiya ta jihar bauchi wato abin ya faru ne daidai da kwamiti da gwamna ya nada na tantance ma'aikata wajen magana tantance ne sai zama da an samu waɗansu matsaloli cewa za ga waɗansu ma'aikata suna karɓan karɓan albashi biyu uku waɗansu za ga bank verification ba su da ita ga mutum goma suna amfani da guda daya to shine muna toshewa duk wanda muka sami irin wannan sai a tsaye da albashi to a haika ci wani sai aka dan samu tangarɗa muka aka rage kashi ashirin na ma'aikatan lafiya to su kuma daga nan sai suka tada jijiyar waya suka ce za su tafi yajin aiki to muka zazzauna da su muka fahimci juna kuma aka biya su albashin su wani tabbaci ne za ka gaya musu don saboda hankalin su ya kwanta don saboda sun ɗiba muku wajiba abin da yake kamata ka gane shine ba ɗauka ma za a zo yanzu ba za su je yajin aiki in Allah da kafin ma litinin ta zo za ga duk wanda bai da kuɗi amma ina kai maka tabbatar maka akan cewa duk abin da za a yi dai duk wanda ya kamata a biya kafin kafin karfe takwas ne za a biya za a biya shi in wanda ya rage da zaman da muka yi mace musu su dawo da duk wani wanda yake da koke ran litinin in zamu duba mu gani me yasa ba a biya shi ba a dan sai a dan take sai ba da izinin a biya shi in dai sa ne. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Murar Amurka ake sauraro a nan shirin na musamman daga ofishin Murar Amurka na Abuja. Daga damagaran a jamhuriyar Nijar, wakilinmu Tamar Abari ta aiko mana da rahoton kamfen din da ake yi akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. A kowace shekara a makon farko na watan Agusta, Majalisar Ɗinkin Duniya na faɗakar da mata masu shayarwa akan muhimmancin nonon uwa tsintsa ba tare da an sirka shi da ruwa ba. yanzu haka kimanin kashi 80 cikin 100 na mata kan ba 'ya'yansu nono tsantsa a cewar jagorar asibitin csi sade ta da magara. Ba da nono tsantsa ga jarirai ba da muhimmancin gaske yadda zai kare yaron da kamuwa da cututtuka cewar madam Ali Hajiya Yaha jagora asibitin da ke kula da mata da yara kanana wato CES Stad a nan da magara. Ana fadakar da mata bisa wannan bikon nuno tsantsa. Kenan bayan shi da kwai relay wanda muke tare da su su ma a cikin unguwa unguwa suna ba da wannan bayani na mata su yi kokarin ba da bikon nuno wannan tsantsa. kuma da kuma wanda muke ce ma groupement mandu na mata wanda suke cikin unguwa unguwa eh mata zalla ne kenan da kwai wanda suka yi biko san sa kenan suka ba da musallai na gari wanda daga biko san sa wanda kenan su ma muna amfani da su muna ziyartar su mu kara kwatanta mace a cikin wannan satin su gaba da fakatar da mata bisa kan biko san sa. yawan faɗakarwa da jami'an asibiti ke yi a koyaushe matan sun fara fahimta hakan ne in ji hajiya yaha ya kai su ga samun ci gaba sosai na mata masu ba da nono tsantsa mahi yawa mata an ka tambaye su da kansu ke faɗin mahimmancin da ya nono tsantsa kuma mahi yawan matan su ba da misalai su da suke bi kwanin musassan wani yaran su bisa kananan cuta-cutan wannan wani zawo wani bai gira basa ba wata wahala da mata take sha yaro yana zawo yaro yana rashin lahiya kenan duk ya rage musu eh kenan shine za mu ce kenan mutane sun fahimta da wannan amfani bi kwanin musassan. mata sosai suna kulawa da irin gargadin da kuke nan haka da ga shekarun baya sai in ce alhamdulillah inda masa da yawa suna amfani da haka mun samu kashi wajen kusan 85 na mata wanda suke biko nono sansa wanda in ka tambaye sai kwatanta biko nono sansa a cikin tsarin su na ƙara faɗaɗa aikin su asibitocin sun hori wasu mata a cikin unguwanni don su waye kan mata game da bada nono sansa aishatu abdul jalil na daga cikin su gira gira muke bi muka gaisa sai mu ce muna waye ma kai mutane bisa kan nono tsantsa a gida gidan da kuke bi kamar mata suna yarda haka kuma ko suna ganewa ba ku samu ba wata matsala haka da mata saboda Allah wa'ansu suna ganiya wa'ansu ko su ce ya zan mu bar mu har mu wata shida mun ba su ba ruwa kuma wanda suka gane su ce wallahi mu mun gane mu da mun ba wannan ba so ɗaya ba so bi mu muna ma yaran mu haka da muna suna jin daɗi wani wannan yin su. sun samu mata masu yawa wanda suka yarda kamar suka gane wannan eh, waye naku gaskiya an samu ana samu eh wallahi Allah ana samu ga kuma abin da wasu matan da na samu a asibiti ke cewa na yi bai kwan nono tsantsa daga bakin aiwata ne da muka zo awo aka ce mun ba da ruwa muka ce a'a suka ce to kan mu bada sai mun yi wata shidda to din sauran gaskiya da na yi goyon su na bada amma gaskiya da canjin yanayi wani za wani abu dun batta duk lokacin da muka zo kuma karuwa dai suna na rayya na ba da nono tsuntsa mun ma ba shi ruwa tun daga aihuwar sha a tsawon wata shida na sha yi a alhamdulillah gaskiya wani za zawace zawace na yaro da wani amaye amaye babu shi gaskiya sahura ibrahim eh ban taba yin ba da nono tsuntsa ba sai dai in garwaya mishi na aihi yaro ina garwaya mishi da ruwa kawai yana to in kika zo asibiti wannan waye kan da ake yi kullum in kika zo kina tsaya ki saurara ina tsaya in saurara amma ni gani nake in na kyale yaro ya tafi da haka kamar in shiruwa za ta kama shi tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger Kubashi. ana ci gaba da sauran shiri na musamman ne na amurka daga babban birnin tarayyar najeriya abuja yanzu kuma lokaci ya yi da binta yaro za ta shigo mana da shirin nan na adena shan kwaya Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esero mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu ci gaba inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown ya yi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. yanzu bari mu leƙa jihar Kano a Najeriya. Za a iya cewa kenan yawan tarkon laifuka ya ƙari kenan don a samu fita a tsakanin mashaya da kuma waɗanda suke aikata laifi bayan sun yi shashaye. gaskiya ne tarko ya karu a wasu tarkunan ma lokaci za ka ga an je ko inda ai mai abin siyarwa wani zai je ya tsaya a wajen mai abin siyarwa ko mai shayi zai da gangan zai kakaro tari ya ce za ga mutane sun gudu sun watse wataƙila har da mai shayin ma a nan za su kwashe cinikin nasa su kwashe komai da komai su yi gaba amma me yasa suke yin tari wai su nuna cewa su suna da wannan cuta saboda mutane su gudu don duk lokacin da suka ga an yi tari kowane ne yana kokarin ya gudu saboda masana harkar lafiya sun ce hmm. yawanci ana daukan wannan cutar ta wannan tarin da haka sai suka fito da wannan dabara sababbin dabara ne suka fito da ita har akan ATM suna yi a lokacin ah, kamar yaya irin ATM na cire kuɗi a jikin wajen banki eh. na ATM machine din nan da ake mm. shi ma an ka je kana yi lokacin sai ka danna suna bayan ka tunda layi ake bi sun tabbatar ka danna ya fara karan nan gargar gargar kuɗin yana kirgawa eh sai su zo kusa da kai su ta tari su ta me yasa kake tari eh da ka gudu garin wannan hayaniyar sai su kwashe shi kudin da ka fito da shi. Kina za a iya cewa ita lockdown kamar ta bayar ta hannun da hannun dama ne ta karbe da hannun hagu eh, idan muka yi la'akari da bayanan ka cewa duk da cewa karancin ababen shaye-shaye ne samar da shi wato an yi samu karancin samar da shi saboda an kafe an toshe kafofi amma gashi kuma a hannu guda wato ana ci gaba da yin aikata miyagun ayyuka. wato alhaji mahmud ai ka tambaye ni kalubalen lockdown ne Shima mm. shi ma kuma akwai inda lockdown din yake da muhimmancinsa. sa wato an ka tambaye ni zan faɗa maka wannan na ɗaya kenan wato bayanin da kai mm. watakila ya nuna mummunan tasiri da lockdown ya yi wajen harkar mu'amala da abubuwan shaye-shaye da kuma aikata miyagun ayyuka kamar bai rage komai ba duk da cewa kayayyakin ko kuma hanyoyin samar da kayayyakin ya ragu amma kuma an talauci ya sa sun fito da hanyoyi wanne tasiri za a iya cewa ya yi kyakkyawan tasiri shi lockdown akan sha'anin shaye-shaye da aikata miyagun ayyuka na farko dai babban tasirin da lockdown ya yi tasiri mai kyau da lockdown ya yi mm. duk waɗanda suka aikata laifi a baya daya suka gudu kamar irin kisan kai da wasu manya-manyan laifuffuka mm. jami'an tsaro ba su samu damar kama su ba to da yin wannan lockdown din ya sa sun dawo gida kuma jami'an tsaro sun yi amfani da lockdown din an samu damar kama su ɗaya kenan sannan tasirin da lockdown ya sake yi shine mm, cewa mai kyau mm. shine cewa za ka ga cewa irin mutanen da suka daɗe suka tafi ba su zo gida ba sun tafi wani garin sun yi shekara goma wani bakwai wani waye bai dawo ya ga iyalinsa ba bai dawo dawo ya ga gida ba baya kula da gida baya wani yana can yana bari yana can yana abubuwansa to dole ya sa ya dawo gida ko ya shirya ko bai shirya ba sannan an yi amfani da lockdown din nan mutane inda ma ba su zuwa masallaci akan kari sun dinga zuwa masallaci saboda babu abin da za su in sun dawo za su zauna a gida doman daga gida sai dai su je masallaci sai kuma su dinga zama ana tattaunawa da su wanda akwai manyan mutane wanda ba a samun dama a unguwa a tattauna da su akan matsalolin da suka shafi a harkar unguwa ko tsaron unguwa ko kuma dai wani abu makamanci to yanzu wannan lockdown din ya sa an samu dama ana zama da su a tattauna da su don a samu matsaya. kenan wannan tattaunawar ta bayu ga misali waɗanda misali yaran da aka san suna wannan shaye-shaye a baya wato an samu wani wani hurumi ko wani wata dama da za a yi musu nasiha kenan misali tun da ka ce dattawan anguwa suna nan ko da mm, gaskiya ne an samu hurumi wani ba a da hurumin da za a je a yi man nasiha ba lokaci ba ma inda za a gan shi amma saboda wannan lockdown din an samu damar ganin sa kuma an masa nasiha kuma an tafi da waɗanda yake ganin suna da yanci su masa wannan nasiha jiha kuma ya karba kuma yawanci da yawa an samu ci gaba don sun karba wasu ma kuma da kanan wajen sun daina wannan abin da suke saboda wannan nasihar da aka yi musu kuma masana masu ƙididdige na harkar laifuffuka sun samu damar zaunawa su ƙididdigensu a daidai saboda babu wani shan wahala tsakanin zuwa nan wajen zuwa nan wajen an samu cikakke ƙididdiga saboda lokacin da ya kamata ka je kai wannan abubuwan duk suna gida kuma za ka samu damar magana da su za ka samu tayam ɗin da suke zama za ka samu tayam ɗin da za ka je ka binciken ka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa babu fargaba. To jama'a za mu dasa aya a nan a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni binta Esero da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako. To baban Jibirin kawo mana sharhin jaridu na Najeriya. cikin jaridu ne da jaridar da son ya daga cikin manyan labaran jaridar da son na cewa karuwar da ake samu na masu dauke da cutar virus a birnin tarihin najeriya abuja na da nasaba ne da 'yan najeriya da ake dawa da su da kasashen ƙetare da kuma wayanda ke zaune a jihohi da ke makwataka da birnin tarihin najeriya abuja wayannan matsaloli dai in ji ministan birnin tarihin najeriya abuja muhammad bello su ne ulmul abayisan karuwar masu dauke da wannan cuta sai kuma jaridar banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa wasu gamayyar kungiyoyin fararen hula a Najeriya a ƙarƙashin lemar Justice Now Movement sun kira ga tsaffin shugabannin Najeriya irin su Janar Yakubu Gawan da Chief Olusegun Obasanjo da Janar Babangida, Janar Abdulsalam da kuma Alhaji Atiku Abubakar da su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mai suna Okon Olu ya ce akwai buƙatar tsoffin shugabannin Najeriya da kuma gabata irin su Janar Tablis Anjuma da Dr. Goodluck Obel Jonathan da Enes Shoneka su tashi haika wajen kwabawa shugabannin Najeriya na yanzu na ɗaukar matakan da suka dace na tabbatar da tsaro a cikin ƙasar ta da za a kawo ƙarshen kashe-kashen da ake wa 'yan Najeriya. Sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa wani tsohon ɗan majalisar dattijan Najeriya sanata Burji Kashamu daga jihar Ogun ya rasu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus. Burji Kashamu dai ya kasance fitacce musamman a lokacin da hukumar da ke yaƙi da fatocin mugan kwayoyi a najeriya ndle ta yi yunkurin kama shi tare kuma da mai da shi kasar amurka domin fuskantar shari'a a sakon ta'aziyya da yan uwa da abokan arzika na tsohon dan majalisar suka aike sai fatan allah ya ji kansa sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran the guardian na cewa yanzu haka yan najeriya dari uku da ashirin da bakwai sun dawo najeriya daga kasar ingila bayan da aka dawo da su sakamakon makaliya da suka yi tun bayan fara annobar corona sanarwar da mai taimakawa ministan harkokin wajen najeriya ta fuska yada labarai mai sayar sanda ta fitar ta ce 'yan najeriya sun bar filin jirgin saman kasa da kasa na gatwick da ke london ne zuwa babban filin jirgin saman kasa da kasa na namdi azikwe da ke abuja wa ranar asabar din ma sai da wasu 'yan najeriya 323 aka kwaso su daga birnin london zuwa filin jirgin kasa da kasa na murtala da ke birnin lagos sai kuma jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar the punch na cewa cewa yanzu haka kungiyar likitoci ta najeriya ta fara gudanar da bincike domin gano musabbabin rikicin da ya auku a lokacin zaben kungiyar na kasa da aka yi a jihar enugu shugaban kungiyar professor innocent oja shine ya sanar da haka a wani taron manema labarai a abuja kungiyar likitocin najeriya je ta bayyana takaicinta ganin yadda wasu hotuna na bidiyo suka dinga yawo a najeriya inda ake nuno likitocin na ba hamata iska wasu su ma jina jina da jini abin yadda jibirin murya amurka daga najeriya To lokaci ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato shehin murar Amurka da kan bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Majalisar Dokokin Amurka ta ware wasu makudan kudade a wani aikin taimako domin yaki da cutar coronavirus a yankin gabas da tsakiya in ji michael harvey mataimakin shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid mai kula da gabas da tsakiya a wata hira a kwanan nan tsakanin hukumar USAID da ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Amurka ta taimaka da sama da dala miliyan 205 a wurin yaƙi da cutar COVID-19 a gabas da tsakiya a cikin sama da dala biliyan 1 da miliyan 500 da Amurka ta ware na yaƙi da annobar a faɗin duniya. an ware waɗannan kuɗaɗen ne da zammar taimakawa gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi da ba su ƙarƙashin gwamnati da masu harkokin inganta kiwon lafiyar jama'a da kuma kare asibitoci da ƙara yawan ɗakunan gwajin lafiya da ayyukan sa ido akan cututtuka da kuma horar da ma'aikatan gaggawa mataimakin shugaban hukumar harvey ya faɗa cewa a gabas da tsakiya kudaden yaƙi da covid-19 ya kai matsayin da kowace ƙasa tana amfana da shi a yankin Mr. Habe ya nanata cewa yayin da kasashen yankin suke fama da kalubaloli sakamakon yaki da ake gwamzawa a Libya da Yamal da Iraki da kuma Siriya. Hukumomin kasashen dan kansu sun taka rawan gani ainun a yaki da wannan annobar. And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems. And they have done well. Their political leadership also managed it with a seriousness that we have seen in few other regions. The economic cost of the shutdown is now what we're Ya muna kuma alfahari da hakan saboda mun zuba jari mai yawa a wurin da ba da horo ga ma'aikatan kiwon lafiya kuma sun yi abin a zo a gani Shugabannin siyasa kuma sun ba da muhimmanci ga ayyukansu da muka saba gani a wasu yankuna. Matsalolin tattalin arziki da dokar hana zirga-zirga ta haifar yanzu su ne damuwarmu wace hanya za mu bi mu magance wannan batu domin samun bunƙasar tattalin arziki cikin gaggawa mataimakin shugaban hukumar harvey ya ce wata ƙasa a gabas da tsakiya ta ki amincewa da taimakon amurka a lokacin da wannan cutar mai kisa ta ɓarke It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID. This is a country with a lot of multi generational households. And what we're learning around the world is that multi generational households are particularly hard hit. Ya ce Iran ta ki yarda abin tashin hankali ne ganin yadda COVID-19 ta gallaza mutanen Iran. Wannan ƙasa ce mai tarin mutane masu yawan shekaru, kuma abin da muka gano a faɗin duniya shine mutane masu yawan shekaru su ne wannan cutar tafi addaba. A don haka za mu ci gaba da lura, kana za mu ci gaba da zama cikin shiri ga duk mai buƙatar taimako. gwamnatin amurka ta ware wasu kudade da suka kai dala biliyan 20 da miliyan 500 da zai taimaka wa yaki da covid-19 a fadin duniya kana ta himmantu ta ci gaba da kasancewa shugaba a yaki da cutar mataimakin shugaban hukumar usaid harvey ya ce a da yaushe amurka tana taimakawa mutane da ke da bukata wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana mana ra'ayin gwamnatin amurka masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan mura amurka ni umar faruk musa da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu zama lafiya wasu alaikum.